ina dalili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 bako da zamu gabatar da wannan shiri a sanata ibrahim hassan hadija mataimakin shugaban kwamitin muhalli na majalisar dattijai ta najeriya a sanata ibrahim hassan hadija barkan karshe ga shirin namu na ina dalili barka da haka to masu kallo da saurare kamar yadda kuka sani dai za mu tattauna kan maganar yadda ambaliyar ruwa a wato ta jefa al'ummomi cikin tasko kamar yadda na faɗa kamar da kuka sani dai wannan shekara ta 2022 an fuskanci mummunar ambaliyar ruwa wadda kusan ambaliyar ruwa ne ba a taba samun irin ta ba a tarihin najeriya sai a shekara ta 2012 wato shekaru goma kenan da suka wuce inda aka samu ambaliyar ruwa inda ta haifar da wato barna a barnar dukiyoyi da kuma rayukan 'yan najeriya da shuka babu dai wannan ambaliyar ta baya bayanan da hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema a ta bakin babban sakataranta dr nasir sani gwarzo ta bayyana cewa akalla 'yan najeriya 500 ne dai suka rasa ransu a sanadiyar ambaliyar ruwan da da dai damuna na ci gaba da ana ci ga ana ci gaba da wato fuskantar ruwan damuna ko shakka babu dai akwai hasashen da ke cewa akwai yarfa sake samun wata ambaliyar ruwan musamman dai kan irin gargaɗin da hukumar nemet da nisa suka yi inda suka buƙaci hukumomi da a ɗauki matakan gaggawa domin kare da kuma dukiyoyinsu to kwashe ka babu dai wannan ambaliyar ta shafi jihohi 31 ne da kuma nan birnin tarayyar abuja inda rahotanni suka bayyana cewa akalla ba a kasar ba akwai an yi asarar kadada ta wato ta gonaki wato filin gonaki da ya kai 146 da kuma 734 yayin da gidaje suka gidaje da suka kai wajen 89,348 ne suka lalace a sanadiyar wannan ambaliyar ruwa to wannan dai da sauran duka batutuwa za mu tattauna a cikin shirin namu da ina dalili kamar da na faɗa a sanata ibrahim hassan hadiza Ya kuma dubi yadda jihar jigawa ma bata tsira ba kan wannan a ambaliyar ruwan inda aka samu rahotannin mutane kusan 100 ne dai suka rasa rayukansu a inda ƙauyuka kusan 1,500 ne dai wannan ambaliyar ta yi musu a bana a sanata kaji matashi shirin namu shin ya kalli wannan ambaliyar ruwa din wanda kusan masana sun ce in banda ta shekara ta da 2012 ba a taɓa samun ambaliyar ruwa da ta yi barna irin wannan ba eto eh eh, ba abin mamaki ba ne gaskiya tun da abu ne da ya danganci canjin yanayi akwai climate change accord wata yarjejeniya da aka yi a birnin paris eh, shekara kamar takwas da suka wuce yauwa aka haɗu ƙasashen duniya suka taru suka yadda cewa canjin yanayin nan da ya wuce labari yanzu ya zama ya ya tabbata ana ganin canje-canje wani wurin da za ka ga da sanyi ake yanzu an koma zafi wurin da ake ruwa wata ɗaya yanzu an koma a wata biyu ko wata uku so da ya kamata a taru a ƙasashe su yadda cewa wannan abin ya zama gaskiya kuma a ɗauki matakan da za a rage shi wanda najeriya tana cikin wanda suka sa hannu a wannan yarjejeniya kuma duk shekara bayan wannan taro na paris akan ɗauki gari ɗaya aje a ƙara taro a ga abin da hukuncin da aka yi a bara ina aka tsaya da kuma abin da za a ɗora abin da zai baka mamaki wato wani ne na matattaran banda shugabannin kasashe akwai masana na fanni kala-kala da suke zuwa wurin su yi bayanin binciken su so duk wannan abin sai ga to kaman kaman tatsuniya sun faɗa za su za su ce kaza za a samu saboda zurfin bincike kuma na'ura da ake da ita yanzu zai iya nuna maka ba wai yanda ake faɗa a talabijin wadda report a ce maka za a yi ruwa gobe ko jibi sai su maka hasashen abin da zai faru na shekara biyu ko uku ko hudu so da haka duk irin eh, yanayi da muke gani yanzu eh, an riga an san cewa zai faru kuma ana sanar da kasashe mai da kafa da ma muna da hukumomi irin su namet wanda kamar tun february na wannan shekarar sun aika ma eh, kwamishina ministan kasafin ruwa kuma shi ya aika ma gononi cewa da wannan shekarar fa za a samu yanayin canji ambaliyar ruwa za ta addabi kasan nan gaba ɗaya abin da ya kamata a yi da an san abin nan zai zo ba makawa shine a ɗauki matakai wasu wararen an ɗauki matakai wasu kuma sai ka san abin mamaki na zace maka nan da wata takwas ga wani abu da zai faru to wasu ba a ɗauki matakan ba sai abin ya zo kuma sai ka ga ya zo da ɓanna da rashin rai da sauransu mu dai abin da muke gina tun da duk ƙasashen duniya abin da suke wannan matakan shi yake ɗauka in ka ƙasashen turai suna da wato ma'aikatu ko kuma hukumomi na kawo tallafin gaggawa irin nema din nan to duka sun karfa su wasu an ninka musu bajet ɗinsu kasafin kuɗin su biyu ko su uku a domin a duk inda aka ɗauki wannan bincike na za a bin nan a a ɗauki wani wani wurin gari ake tada gaba ɗaya ce duk mutanen garin nan tun da zai fi sauki a ce an ɗauke su an kai su wani wuri da tsaya ce sai ruwan ya zo za a nan so abu ne wanda an san da shi sai dai mu ci gaba da addu'a kuma mu ma mu dage na ɗaukan matakin da za mu kare rayukan mutane da dukiyarsu. bisa gwamnatoci na afirka musamman dai najeriya duba da irin duka waɗannan hasashe da aka ta yi amma aka samu irin waɗannan asarar rayuka mm. su hukumomi musamman dai gwamnatin jihohi sun nuna gazawa wajen tilastawa jama'ar da ke zaune a wuraren da ake tunanin cewa kusa da kogi ne hmm. yana iya zuwa ya yi musu barna da sauransu ba a tada su ba hmm. jama'a kuma suna da nuna kamar tirjiya da kuma nuna taurin kan cewa in Allah ya da abin ba zai zo ba da sauransu shin me ke sa gwamnatin jihohi suke nuna gazawa wajen sauke nauyin da kundin tsarin mulki wajen ta musu na tabbatar da tsaron rayukan al'ummar da suke shugabanta Eh to ba gwamnatin jihohi ba hatta daga nan gwamnatin tarayya a gaskiya akwai 'yan kurakurai da da muka lura wajen tafiyar da wato harkan taron irin wannan abubuwa in sun faru musamman kamar yadda na gaya maka abin nan tun da baka da yadda zaka hana shi matakai zaka ɗauka idan ka ji ba eh, hukuma ta farko ita ce wato nema doka da ta kafa nema ita hukumar kawo agaji da sauransu eh ita ta ba da kuma umarnin cewa kowace jiha ta kafa sema state emergency management agency kuma su rika aiki tare yawwa yau shekara 23 da kafa wannan doka eh, abu ɗaya ake yi eh, kawai daga ecological fund a ebi kuɗi a basu su suke mai da hankali akan emergency abin nan wato akwai kasashen da shi emergency kala-kala ne akwai masu fama da ambaliyar ruwa wasu girgizar kasa wasu guguwa kamar irin america to kowa yana daukan mataki ne ya yi shirin ya wasu gobarar daji kowa na ɗaukan mataki ko kuma ana sayan abubuwan da za su kare abin da ke damunka ni a tunani na yanzu kaga jiya jiya nan akwai kudirin doka da na bada na gyaran dokar neman ita kanta gaba da gaba a mata kuskure ma shekara 23 ana tafiya kamata a ce inda kuskure an gyara to kaga in ka samu kasa da take da harkar guguwa to suna mai da hankali ne a abin da ya shafi in guguwa ta zo ya za a yi yauwa tunda ba mu da girgiza ƙasa a najeriya ba mu da guguwa ba mu da irin gobarar nan ta daji da za a ta cinye gari gaba daya shekara da shekaru ambaliyar nan da ke ta ci to ya kamata in ma canza mata suna za mai da ita hukumar eh, dilin da ambaliya a mai kali akan ambaliyar ruwan nan ah, ba zai wuce sati biyu ba federal executive council committee eh, na zartarwa na kasa ya sa hannu akan wani abin da ake cewa flood preparedness action plan wani abu ne da eh, daga ministry na humanitarian affairs suka shirya na yan wasu matakai da za a dauka saboda ambaliya to eh, aiwatar da shi eh, ba a ba da daidai suwaye za su aiwatar da shi ba to shi ne muke neman wato a karkato da hankalin nema din in ba za mu canza mata suna wato a kirkiri wani sashi a cikinta mai karfi wanda kawai harkar ambaliya ne kuma lalle lalle a samu masa da isasshen kuɗi inda hali mai gyara a dokar su ma na jihohi ya kamata a ce duk wannan kuɗi da ake cira na ecological fund ana su mutane san abin da ake su kuma ba in aka ba da duk wata a dauke shi a wani abu da shi ba a tara shi a wuri ɗaya a rika ɗaukan matakin da za su rage mutane da ɗin ambaliya in ya da ake da wato gazawa wajen na'urorin ceto al'umma mm. da ke eh, misali ba a girgizar kasa a najeriya da mm. da gobarar daji eh, kusan rushewar gine-gine mm. irin wannan ambaliyar kusan shine abin da ya fi aka fi samun sa lokaci zuwa lokaci akwai karancin kayakin ceton al'umma ne wani abu ya faru a ah, misali ba na manta a cikin wannan damunar akwai ambaliyarwa da aka samu a kasar pakistan hmm. yadda wani jirgi mai saukar angulu hmm. yaji yana ci zai ceci yaro daya karamin yaro hmm. jami'ai da yawan gaske aka yi ta sa idanu da yadda aka je aka ceto wannan yaron shi shi kwal amma a najeriya abubuwan ba haka bane ne sai ga jama'a da dama sun salwanta hukumomi ba zai sun ceto rayuwarsu gaskiya ne yana nuna cewa kamar hukumomi ba su damu da rayuwar al'ummar da suke mota ba amma ba a shi irin wannan yana buƙatar planning hmm. ba ɗauko yawwa tsare-tsaren ba ɗauko tsarin da za a yi maganin wannan kamar yadda na gaya maka lokacin da aka kafa nema lokacin da suke samun kuɗi ma kenan kafin a ce a raba kuɗinsu a ba jihohi ba irin tarkacen da ba su saya ba a sa nema suna da helicopter suna da jirgin sama in ka ji ba abuja sun kafa wani bus stop bus stop sun ajiye ambulance babu laifi amma kamar yadda ce idan kashi 95 na cikin 100 na abubuwan da suke addaban harkar ambaliya ne me aka eh, ambaliya tanadi an baka misali kamar yadda ka faɗa jiragen ruwa kawai wanda tunda in maganar ambaliya a maganar ruwa ce ya zo ya mame ko ina da kana ganin gonarka ne sai ka zo yanzu abin da ya fara a sai ka ga gini hawa biyu uku sai saman shi kawai kake gani to kaga magana ce na a samar da jirage masu inji na zamani wanda za su rika zuwa suna ceto mutane amma babu nema ba su da shi a jigawa abin da ya faru cikin mutum 96 da suka rasu a jigawa da yawansu sun mutu ne saboda kifewar kwale-kwale wajen ɗauko su ba safety ba life jacket ba komai da komai a cikin kudurin da na kawo cikin gyaran dokar da zamu yi ita shi wannan sashi da zamu gware nema duk jihar da take da matsala na ambaliyar ruwa to dole su je su samar da center a wurin na flood mitigation center nan mai za ta dauka za a ajiye kwale-kwale guda hamsin ne guda ɗari ne adadin yawan girman wurin za a ajiye shema shema wato tanti kenan ko kuma irin porta cabin nan gida na gaggawa wanda za a tara shi a wurin za a ajiye kayan dafa abinci za a ajiye kamar mobile hostel muddin an samu ambaliyar ruwa to cikin awa 24 ya kamata a ce eh, an saki jiragen ruwa ana ɗauko mutane marasa lafiya ne wanda ambaliya shafe su ana kai abinci kuma a ɗauki mutane cikin mutunci a kai su sansani yanzu kawai sai dai su je su faɗa makaranta ko aji ba wurin ba haya ba komi da komi ba we are not ready ba ba mu shirya ma irin wannan abun ba kuma dole ne dole duk inda ake irin wannan abin ka tafi america fema wato federal emergency management kaman kamar kwaikwayon dokar fema muka yi muka sata a nan 1919 lokacin da obasanjo ya amma ai kaga in ka je fema sai ka je ka tadda suna da gidaje wannan porta cabin na grab sai suka sun ajiye dubu goma a waje daya sai ga sun saboda ko ta kwana sai ga an ajiye helicopter guda hamsin ba sa aikin komai aikin sai ma ne mu anan sai muke ganin kamar bannan kuɗi ba bannan kuɗi bane shi abu kana ba yanzu zaka ce ka je eh, airport zaka tadda motar kashe wuta ta kwana kwana tafi guda goma kowace ɗaya tafi dala miliyan ɗari biyar amma dole ne a ka'ida ka sai ka ajiye ta in za ta shekara ashirin ba ta yi aikin ta ba komai dan da aikin nata da ya zo a je a yi kawai amma da kamar na nuna hukumomi sun fi mai da hankali kan a attajirai ko kuma manyan jami'an gwamnati ko kuma masu hannu da fili wajen lura da rayukansu misali da kalli filin tashi da sauka na jiragen sama a hmm. waɗannan matakan amma yankuna inda talakawa suka gwamnati haka haka gaskiya da abin da nake faɗa kenan maimakon a ce kai sai ambaliya ta faru sai a ruga ana neman kuɗi za a sayi garin rogo a kai mutane za a sayi eh, buhunhuna a ba mutane su rika yin jinga da kansu a'a kamata ya a ce a wannan maimakon kashe wannan kuɗin billions ya kamata a ce an kafa wato abubuwa ne dindindin kowace jiha da ah, ambaliyan nan kamar yana gaya maka masu bincike da hasashe ya nuna ba fa za a samu maganin ambaliyan nan da kwana kusa ba to in mun san tabbas za ambaliyan nan zai zo kuma yana zuwa ne yana karuwa to mu ɗauki matakin da za mu kare ran mutane da dukiyarsu wannan that's the most important thing to amma sanata bangaren majalisa ana ga kamar ba ku gani wajen wato sanya idanu da kuma tilasta bangaren zartaswa hmm. gudanar da abubuwan da ya dace a kan irin waɗannan abubuwa ah, ya danganta ga tsarin bangaren zartaswa bangaren majalisa doka suke dibawa hmm. in dokan nema ta ce su yi shashin kaza shashin kaza an raba hankali hmm. for example a kare ba za tilasta musu ba shi yasa nake ga maka mu abin da zamu kamar irin abin da muke nema ne sai mu dauki dokan ba magana nema ko kuma in ma an sa nema din dole a tilasta nema duk kudin take zamu kashi 50 ko 60 cikin 100 ya koma kawai kan harkar ambaliya bayan ce ba ma ba ma ba gobara a Najeriya ta daji babu girgiza kasa don me zamu mu sayi helicopter ko mu zo muna zuba ambulances a kan titi wannan ne ban road safety suyi sai kayan su a mai da hankali a sayi jiragen ruwa na zamani a sayi kayan da in za a kafa sansani na wato ajiye mutane na wani irin lokaci da zama man ajiye su cikin mutunci in a decent manner kowa daga baya yanzu wasu yanzu an koma makaranta wasu makarantun har yanzu da yan gudun hijira a ciki ana neman cewa lalle kwamishinan ilimi ya ce duk su fita su bashi wuri ina za su je mutumin da aka yi ambaliya ya rasa dukiyarsa ya rasa gidansa ya rasa abin da ke abin ai dole ka ɗauke masa wani nauyin ba za ka zo ka ɗora mishi nauyin ka ajiye shi a makaranta yana zuwa neman abinci yana zuwa neman maganin asibiti haka da sauransu ba wannan shiri ne preparedness ne shi yasa muke son a tilasta nema din a gyara dokar ta zama wannan abubuwan dole a samar da su a duk jihar da ta wato fuskanta irin wannan barazana kamar yadda rahotanni da nuna a jihar jigawa kadai akwai akalla kadada ta gonaki filin gona wajen kusan dubu ɗari biyu da shi ma ya lalace wato ambaliyar ruwa ya cinye wannan gonakin a ƙananan hukumar akalla ashirin da biyu cikinsa har da ringin kafin hausa auyo birnin kudu dutse da dai sauransu Ana hmm. ganin cewa fa za a fuskanci tsadar abinci karanci da kuma tsadar abinci a hmm. waɗannan ruwa shi wani matakai kamar da gwamnatoci su ɗauka domin ganin an tallafa jama'a ko kuma hanyoyin matakai na kan da garki kada jama'a su kuma a shiga wani halin miyasu ya kalubalen tsoron na damun al'umma ko matsalar abin da za a ci gaskiya ko yanzu an fara samun wannan yanayin tsada da galibi wuraren da ruwan nan ke shafa wurin noman shinkafa ne yanzu aka kudin shinkafa shan shira da ake saya ya kara tashi kafin ma a ce an yanke kuma ruwan ya ja an ga wato irin da yi a gwamnati ta jiya muna magana da shi na nema banda approval da shugaban kasa ya ba su na abubuwan da suke nema ya sa kuma daga ma'aikatar gona a saki wato kayan abinci grains kenan yana gaya min za ta kai trailer dubu ɗaya da wani abu za a kai kogi za a kai naja za a kai jigawa domin saboda hangen cewa lalle lalle za a samu wannan matsala na tsadar abinci dole ne a samu tsadar abinci banda shinkafa babu wani abu da za ka shuka a ce ruwa ya rufe shi ya ja bai samu ya mutu ba ita ma shinkafa tana da adadin wani lokaci wanda yan abin ya jima to kenan an yi asarata wanda abin da ke faruwa kenan yanzu to ko shakka babu dai eh, banda misali gonaki akwai hanyoyi mm. da suka rushe tabbas a eh, jihar adamawa mm. jihar taraba mm. nan jihar kogima an ce ruwa din ya lalata hanyoyi da har janyo ma tankoki mai da ke da komai daga lagos su abuja hanya ta lalace sun gaza shigowa har ma kusan wannan shine dalilai da ake barawa cewa ya dan haifar da wato karancin mai a birnin abuja haka ne eh, shin wadda matakai kamata a bi ne wajen ganin ayin lura da irin hanyoyi hmm. hanyar da za a yi koda a ce ambaliyar ruwa ya zo alal akalla dai za a samu wani mataki da za a da zai sa a ringa zirga-zirga hmm. kuma ya haifar da wata matsala ta daban gaskiya ba wani abin da za ka hanya kai maganin ambaliyar ruwa hanya tana da design feature ɗinta in kai ko kwalbati hmm. ka yi shi ne bisa ga tunanin cewa shekara 20-30 ga adadin ruwan da yake bi taurin to ran da aka samu yanka wannan so biyu ko so uku kana ji kana gani gada ka za ta zo ta a yanke ta abin da za ka yi shine shine ɗaukan mataki preparedness me kake da shi tunda ka san ana samun irin wannan abun akwai eh, injiniya abinda suke cewa bailey bridge ko gada ta gaggawa yauwa ta karfe wanda soji ke yi to in ka ce duk duk emergency management agency yana da irin wani department da musamman na wannan da irin wannan abubuwan daga an ce gada ta kare shikenan in ba kuɗi akwai abin da ke ce ma state of emergency shugaban kasa an ba shi damar da zai ce in abin ya kai ya kawo kawai sai declaring state of emergency ba magana kasafin kuɗi duk inda kuɗi yake a nemo kawai a je a lima a wannan wurin yanzu ka ga Ah, abin allah ya kiya a ce gadon murtala muhammad nan inda zuwa ta ta yanke kaga shikenan tun ba ta yanke ba mun ga ala mun ga abin da zai faru in aka samu aka siya wannan gadar ko ba abinci ba tanka ba menene to ya kamata a ce ana da wani action plan na in hakan ya faru ba ma fatan zai faru akwai tsarin da ya kamata a yi na gaggawa a'a feri za a samu bukatan jirgin ruwa wanda trailer goma za ta hau daga nan a tsallako shi kafa gyaran gada wannan shine preparedness to ba abin da za ka iya yi sai dai eh, in ka ɗauki hasashen masana to kuma sai kai ka ɗauki mataki da abin zai yi wahala tun da za a ga kamar ana ana kashe kuɗi ne akan abin da bai zo ba to amma in yi zo ɗin ai ga in baka shirya masa ba wahala za a sha shi yasa ake cikin halin da ake ciki yanzu shi state of emergency in abu shugaban kasa da declaring state of emergency a ba ita wannan hukuma damar da duk wani kuɗi duk abin take nema kawai ya zama abin gaggawa sai a rike shi yasa muke ganin another kuskure na dauke ita nema daga fadar shugaban kasa aka mai da ita ministry for humanitarian affairs shi ma wannan kuskure ne saboda in aka tashi minista ba za ta iya declaring state of emergency ba ba za ta ba minista dan uwanta umarni ba amma yana ƙarshen shugaban ƙasa aka ce state of emergency ministan kuɗi kawo kuɗi ministan bona kawo trailer eh, abin haka za a yi ta ba da umarni saboda abu ne wanda ba maganar approval ba maganar jirar majalisa ba maganar diban kasafin kuɗi an riga an ba da wannan damar kawai in abin na zo na gaggawa aiwatar da shi ganin fa lalacewar najeriya da kuma tasirin cin hanci da rashawa yana shafan ire-iren irin waɗannan kuma tabbas zarge-zarge ne mm. ba ka ganin kamar akwai rashin tausayi mm. misali a mutum kayan amana irin wannan na ceton rayukan jama'a amma samun wallahi ana samu ko a jiga mun samu kwanan nan an kawo kaya an bada wata ran harkar siyasa ta shiga ciki wanda bai ji ya gani ba a kira shi a bashi bayan ga wanda ya kamata a ba eh a ba abin na ba dan jam'iyya ta ko na ba dan uwana abin da ke duka wannan rashin shiri yake kawo wannan idan akwai action plan to ya kamata akwai tsari na binciken da tattaro wanda abin nan ya shafa in abin nan an gano ya shafe su akwai wani alama da ya kamata a musu a ba su yadda za a tabbatar in kaya ya zo ya shiga hannunsu su ma kuma mutane da nasu misali zan baka shekarar 2018 lokacin da aka samu ambaliya irin wannan mun nemi tallafi daga gwamnatin tarayya kuma shugaban kasa ya ba da damar ba kuɗi ba a ba mutane manoma taki a ba su iri a ba su kaza a ba su kaza kowa za a ba shi kayan da akalla a kasar za su kai 150 ko 200 aka ba su slip Allah ga cikin ikon sai ga mutanen abubuwan nan sai 'yan kasuwa suke bin su suna sayan takardun a hannunsu an baka buhun taki tara sai an baka eh, in dubu ɗari ne a kasuwa sai an baka dubu san in ce ba na takardar to da haka abin mamaki da aka kawo kayan nan sai ka ga mutum ya zo da takardun mutum talatin da trailer ya ce wannan nashi ne a bashi ina ka samu wace ah, da ya kawo maka silbiya za ka yi shi ma mai rabawan in ya lura cewa ah, ashe mutanen ne da muka sha wahala muka yi tattance su su ma ba ta kan suke ba shi kenan shi ma sai fara rage adadin abin da zai bada kaga an samu akasi akan su masu rabawa an samu akasi akan su wanda ya kamata a ce sun karɓi wannan abin amma a naɗa shugabanci a irin waɗannan hukumomi na al'umma hmm. shin baka ganin ya kamata a ɗauki matakan tantance mutane masu tsoron Allah mm. masu duniya masu tausayi mm. ana ganin cewa lallai in an danka musu harkar ceton rayukan al'umma za su yi amfani da wannan damar su kuma sadaukar da rayuwarsu ma mm. ba a wurin ba a wurin ba a wurin mutanen da za su aiwatar da ba wani mutumin da zaka ce ga tambari nan shine alama mai gaskiya wanda yake tunanin mai gaskiya shi ne fara tutanka matakai za a dauka a cire ma mutane human element daga wajen rabo zan baka misali akwai rabo da ake na gidan sauro turawa suka kawo donation ɗinsu to su za su ba da ƙa'ida yadda za a raba a gane akwai na'urori da damamaki yanzu da ake da su wanda za ka tabbatar abu ya tashi daga inda yake ya kai inda yake kana monitor ɗin shi ka tabbata in ka ba mutum wannan kuma in yaje sai da ko yaje wani abu da shi ya rage na shi amma dai tabbas an tantance cewa yana da bukatar a bashi taimako kuma taimakon nan an tabbata ya kai hannun shi to wannan mataki da tsari ake yi shi za a karfafa ba wai binciken mutum ba galibi irin wannan yana ana yana yana hawa hanya ba ma harkar mutum a ciki harka ce ko ta na'ura da biometrics ko a zo a ce ko bbn ko ka kawo yatsanka ko wani abu da yadda zai identifying wannan kai ne aka je aka binciko lokacin da muka yi na 2018 din da gps muka tafi gona sai mun je gonar ka mun ga iyakarta mun ɗauki inda take wato da satellite mu sa wannan coordinate din mu sa sunan ka mu sa telephone number domin kada kada wani wanda abin da shafe shi bai zo kaga mu mun yi iya namu kokarin mun tabbata mun samu adadin mutanen nan to amma a ba mutumin shi kuma abin da zai yi da shi bai baka da wani control a kansa to masu kallo da sauraron mu shirin ina dalili ke zuwa muku daga nan gidan rediyo da talabijin na liberty dake nan birnin tarayyar najeriya na abuja muna tattaunawa ne da sanata ibrahim hassan hadeja mataimakin shugaban kwamitin muhalli na majalisar a dattijai ta ƙasa kuma wata tuna da kaje da ambaliyar ruwa ya jefa al'ummomi cikin tasku za mu je hutu rabin lokaci mun dawo za mu ci gaba ku daga cin ina dalili me yasa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 tun hekaran jiya mazan nan suke fama ba ci ba tun hekaran jiya suke fama har kawo jiya jiya bayan karfe sha biyun ta dare har ya zo har karfe daya suna fama ruwan yadda ya mana gabaki daya mana kankat kaya ma ba tsinci wani ba gabaki daya ruwan ya mana kankat muna cikin itilai na ruwan kasa ruwan kogi ne zai addabe mu saboda mun nemi taimakon buhuna an taimaka mana abun ya fi karfin mu ba dare ba rana mu biyu muna fama da wannan aiki. To alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ambaliya ruwan da aka sako ne daga tiga. Mun samu ambaliya kasar Dabi, Dingare, Majiyawa, Gabarin, Yan Dutse, Malama Yan Dutse, Chori, Bujaba, Auramo, Sankara da kuma garin Gada. Wannan ambaliya mun same ta sakamakon wannan ruwan da aka sako shi daga tiga kuma an samu asarar rayuka. mutum goma sha uku sun fada cikin kwale-kwale Allah da ikonsa mun samu guda bakwai yanzu muna neman mutum shida a mutum bakwai nan mutum biyu Allah ya karɓi rayuwarsu mutum biyar suna asibiti amma jikin nasu da sauki an samu asarar dukiya ta ko'ina da gonakai gaba ɗaya duk mutanen al'umma da suke wannan garuruwan gaba ɗaya matsugunni ma suke nagun da su tsugunna shine yanzu kokarin da muke mu samu ba su matsugunnin da su dan zauna na ɗan wucin gadi to muna kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha a kawo mana ɗauki cikin gaggawa mu a jihar jigawa karamar hukumar ringin wannan mutane sun yi asara ba mai maida musu ya Allah wallahi mun shiga hali mai yawa tunda gonakan mu duk sun cinye da ruwa amfani ba ebo shi ba nan ga ruwa ya malalo cikin gari ga rusau ga abincin da ba a ci ya nutse a cikin gonakai ga kuma ya higo gari duk iya ta mana ta'adi ga hina gidaje ne suke ruhewa. kuma abinci ya litse a cikin gonakai. Wannan hali alhamdulillah sai dai mu ce mun yi wa Allah godiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun haɗu da ibtila'i na ruwa wanda ya rikita mana rayuwa gaba ɗaya mun rasa inda za mu sa mu. matayenmu da 'ya'yanmu da iyayenmu ga su sun shiga wani irin yanayi an rasa inda za a sa kai saboda haka muna da bukata jiha daga kan gwamnatin lokal gamman har zuwa gwamnatin jihar da kuma gwamnatin tarayya muna buƙatar taimakon gaggawa domin ta duba wannan al'umma fi sabilillahi domin an shiga wani irin hali Ina dalili ina dalili Madala mu da dawowa daga hutun rabin lokaci a cikin shirin namu da nan ina dalili inda muke tattaunawa game da yadda ambaliyar ruwa ta jefa al'ummomi cikin tasku kuma muna tare da babban bakon namu a mataimakin shugaban kwamitin muhalli na majalisar dattijai sanata ibrahim hassan hadeja duka dai akan ambaliyar ruwa da muke tattaunawa wadda ko shakka babu dai al'umma na ci gaba da ɗanɗana su kuma dubban al'umma dai sun rasa mahallansu suna makarantu da kuma sauran wasu gurare a sanadiyar cewa sun rasa mahallansu kuma babu gida baya ga irin asarar rayuka da aka yi da kuma irin yadda ma kwale-kwale da kifewa da al'umma a lokacin da ake gudanar da waɗannan ayyukan a ceto a sanata ibrahim hassan akwai shi me ke sa al'ummomin ƙauyuka da garuruwa waɗanda ke kusa da koguna da mm-hmm. dam idan an yi irin waɗannan hasashe din an yi musu gargaɗin da su ƙaurace su koma wani guri wadda za su tsira da rayuwarsu sai su ke ƙasa ƙasa su yi taurin kai su ki su koma wasu rahotannin ma ko da a ce an tilasta musu sun bar gurin daga ba sai su sake dawowa rashin eh, me ke kafa kare? Eh abu biyu ne na farko ta kila ba ɗauki matakin faɗakar da su akan illar zama a wannan wuraren ba wanda shi ma ya kamata a ce nauyi ne akan ita hukumar nema akwai community engagement da ake yi duk wanda aka san suna cikin irin wannan yanayi na barazana to akwai horo da ake ma community a horar da su in an aiko da warning cewa ruwa na zuwa ga matakan da za su ɗauka ah, Hadril ake yi a yi kaman eh, abu na gangan a zo a ce bari a gwada a ga eh, mutane yauwa hmm. a tisaye a goya gwada in an hura wusur ko an kira sallah ka kiran sallah tsakar dare ka san cewa ba lafiya ga inda ko wajen da ake tattaruwa hmm. wato master point hmm. in aka ce ga an nan ku tara wuri domin an zo kwashe ku zuwa ibe duka ba ma irin wannan hura na biyu watakila ba a samun musu inda za su koma din ba za ga mutum yana zaune shekara da shekaru a garin su ko abin nan kace kawai in ya tashi ina zai je ina ganin idan aka ɗauki mataki a gina musu gidaje ba zan manta ba lokacin muna jiga gwamnatin samun turaki an taba samun wannan wanda aka so akwai wasu gidaje Ina ji ko gidaje saba'in saba'in ne kamar gwaji aka yi a ƙananan hukumomi guda hudu inda nake bi ta hanyar ringin akwai gari har yanzu yana nan kusa da da bi inda za a yi gidajen da a gina musu sun mm. koma ya zama gari da yake shi is on higher ground mm. so maganan relocation din mutane idan an samu musu inda za a mai da su mm. aka ce su tashi ba su tashi wata wannan wani abu ne daban amma idan ba a ɗauki matakin da za a ba su inda za su koma ba kaga ai mutum ina zai je to maganar dam dam din da ake ganin fashewar dam ko kuma sake ruwa daga dam yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo waɗannan a ah, matsaloli musamman dam ɗin gada nan rahoton da ke nuna cewa lallai daga dam ɗin gada nan abin ya ta'azzarantar da wani ambaliyar ruwa ɗin mm. akwai wani dam da ake kira lagdo dam a kamaru mm. shi ma an ce ana sake ruwan dam ɗin yana sake ta'azzarantar da mm. wannan ambaliyar ruwan shi wani matakai kamata abin da ganin dam ɗin ba su zama bala'i ga al'umma ba eto eh ni ba injiniya ba ne amma kasancewar tattaunawa da aiki da al'amarin nan abin da ya gaya maka shine shi dam yana buƙatar maintenance kamar yadda komai ke bukatar gyara yawwa eh, wasu shekarar su arba'in yanzu arba'in da biyar tun da aka yi su akwai abin da ke ce siltation mm. ruwa in ya zo tarewa ke mm. so in ruwan ya tattaro abin da zai tattaro daga inda ya zo ka zo ka tare shi mm. zai ta ajiye wannan da laka da yumbu da tabo a kasan dam din a hankali a hankali sai ka ga ya taso so dam din da aka yi shi zai ajiye eh, lita miliyan 40 na ruwa saboda wannan taron tarkace eh, yauwa sai a rage mishi abin da zai rike ya koma kamar lita miliyan 20 ah, to kaga idan ba shi da holding capacity hmm. ah, to duk ruwan da za a sako ba zai iya rikewa ba in ya taso kuwa ya kawo saman dam dole ne a bude a sake shi to wannan da madaman da nake gaya maka tun da aka yi su ba wanda aka tawo aka ce an yasa an yashe shi an ƙara fara mai ƙara rike ruwa in ya rike ruwa ai dama amfani dam ya rike ruwa a lokacin da ake ta abin nan shi lokacin da babu abin ya rika sake a hankali ko ana noma da shi ko ana abin nan da shi kuma shi dam galiba ya binkirwa idan ka samu kogi yana tafiya yana gudu to shi yake rarike kansa yana mu kansa abin nan duk kogin da ba shi da dam za ga yana da zarfi ran da kace ka datse shi ka masa dam ka rage gudun ruwan so ruwan ba shi da karfin da zai yi wannan rarakar ya rarike kansa to shi ma sai ya rika cikowa saboda haka a garin cikowa ne in ka saki ruwa kuma to ba ƙasa zai je ba sai ya zo gefe da gefe sai ga ya mamaye duk garuruwa da suke a gefen kogi so abu ne kashi biyu na farko wannan canjin yanayi munar da sai a yi kwana biyar ana ruwa ko kwana goma ana ruwa ɗaya ruwan da ya kamata a muka shi a wata daya ya zo a kwana uku kaga wannan ba wani abin da za ka yi to in ka haɗa da da kuma kasancewar shi matattarar ruwar ita ma ta cika ba za ta iya riƙe abin da aka aka gina ta ta rike ba to dole ne fa masu lura da dam su sake shi in ba haka ba in dam din ya karye mm. to kuma bannar da zai yi sai ya shafi garuruwar eh, inda ma ba shi inda ma ba bakin kogin yake ba mm. to wannan abu ne wanda kuma yasan nan tana yana da tsada kwarai da gaske mm. watakila yanzu abin da za yi amfani da shi ka yashe tiga dam ya fi kuɗin da aka gina dam shekara aru aru da suka wuce abu ne da ya kamata a rika yin shi akai akai amma an jima ba a yi ba hmm. eh, so wannan yana cikin ah, matsalolin da da gaskiya ya shafi harka da wasu na cewa ah, to ai me yasa ba za a yi wani dam ba a nan gari yin dam ba karamin ba karamin aiki ba ne hmm. yanzu kafin ka yi dan tana da arzikin da za a iya wadanda ai eh, to ai ba ya wuce arziki hmm. yanzu kafin ka yi yajejeniya ne ah, yanzu ba a kamaru kafin kamaru su yi wannan dam nan ai sai da muka yi yajejeniya da su saboda za ka ga kogi ya ratsa kasashe goma sha biyar mm. in kasa ta sama kamar zirgima da ake da kasar habasha mm. da egypt mm. kan wani dam da suke so su yi a nile an daɗe kaman abin zai jawo yaƙi kogi ne kai ba daga wurin yanzu kaga kogin haɗeja ai tun daga plateau ya fito yanzu idan gonan plateau ya ce bare ya yi dam shikenan in ya datse kaga ba wani abin da zai ƙara biyawa da tigaɗin da calawan gaba ɗaya saboda ka dam ya yana buƙatar ya jejjeniya yana buƙatar in kai dam ɗin ina zaka tada ruwan lokacin da aka yi ta da calawa da su ya da waye ai ka ga lokacin muna ƙananan yara ka ji rigimar da aka yi ta da mutane garuruwa biyar shida sai a tada mutum dubu goma yanzu idan ka ce za ka yi dam ka ƙara dam ɗaya a jigawa ko a ringin ko a auyo ko a ina ne wani garin za ka tada in ka tashe su ina za ka kai su kuma shekara nawa yanzu dam sai a shekara goma ana gina shi ah, within that period sai ka yi hanyar da ruwan zai bi ka abin nan sannan kuma ce ka yi relocating wannan garuruwan gaba ɗayan suka tashe su kuma yin dam din ba zai kasance ai da ba mu da dam din tiga da shalawa ruwa ne ke zuwa kawai ya wuce abinsa yanzu kasancewar dam din ya yi maganin wani abu kuma ya haddasa da wani abu. to akwai dam din da ake lagdo dam na ke kamaru eh, haka an ce da gangan ko kuma dai wasu dalilai dai na rashin tausayawa mm. mu kaptaka kamar ke buɗe dam din wanda mm. yana daga cikin abin da yake ta'azzarantar da wannan gaskiya ina ganin kamar su ma irin matsalar maske da shi hmm. ba mamaki wannan dam ba zai iya rike ruwan da ake tunanin zai rike ba hmm. kuma duk yanda ko da zai rike din ko ana yashewar kamar yadda nake gaya maka canjin yanayi yanzu fa wani wuri ne wanda wanda da watakila lokacin sanyi kankara suke abin nan yau kasar ingila an samu temperature ya kai wajen fahrenheit 50 da wani abin da ba su taɓa gani a duniya ba ruwan damuna yanzu abin da ya faru a pakistan tun da aka haifar ake kasar pakistan ba a taɓa ruwan da aka yi mata wannan shekaran ba to ko kana da dam din idan allah ya kawo tsari na wannan canjin yanayi aka ce an yi ruwa wanda ya ninka abin da su wanda suka gina dam din suka yi hasashen shi babu wani abin da za ka yi dole sake shi sa kawai dai illa iyaka kamar nan ce bincike da da zurfin bincike ya zai ba mu damar cewa wata ɗaya wata biyu kafin abin faru za mu iya cewa ga abin da zai faru to matakai ake ɗauka a kamun gudu layin taro ga masu kwallo da sarari domin su a albarkacin bakin su akwai rahoton da muka samu shi ma a yau dinnan cewa wasu ɗaruruwan jama'a na ci gaba da ficewa daga karamar hukumar ohaji egbema ta jihar imo mm. inda ambaliyar ruwa ya lalata sama da gidaje dubu daya da mm. gonaki da dama shin irin wannan yadda jama'a ke ficewa daga gidajensu da gonaki a sassa daban-daban a sanadin wannan ambaliyar ruwa eh, shin wani matakai gwamnati ya kamata ta wajen ganin an taimaka wa waɗannan jama'a din eh, gidajensu ya lalace da suka rasa sana'o'insu da sauransu domin kada wato kuncin rayuwa da ƙara taɓarɓarewa tattalin arziki sake munana mm. a kan wadda ma ake fuskanta mm. wadda kalubalen tsaro ya haifar wa najeriya shi ne nake gaya maka temporary housing ya kamata a ce muna da hukumar nema tana da tana da department guda mm. wanda zai zai zai yi flood preparedness ya kamata a ce muna da temporary ban sani ba yanzu suna da tanti wanda yin wannan abin ya faru a cikin kwana biyu za a je a samu tudu a share shi daga tafila a yi mutane tanti a sa wajen bayi a sa ɗan ƙaramin asibiti a sa wajen dafa musu abinci duka cikin 24 hours ya kamata a ce an samu wannan temporary housing kafin Allah ya sa kuma a taimaka musu in ruwan ya janye na farko dai a ga ta ina ruwan nan ya shigo inda hali a yi musu jinga ya kara ta inda yake shigowa ba zai kara shigowa ba kuma a taimaka musu da kayan gini domin kowa gwamnati ba za ta iya ce in kai asara dama ana rage ma asara ne ba za a ce an maida maka abin da ka samu ba amma dai zamana akwai tsarin da za a taimaka maka da wani abu ko kayan gini ko wani abu ka je ka gina gidanka amma abu na farko shine ya kamata mu ya zamana muna da shiri kamar yadda na faɗa mu tilasta mu nema duk jihar da take da barazanar ambaliya suna da center na flood mitigation na flood preparedness suna da wannan abubuwan ajiye suna da kwale-kwale suna da gidajen tenti suna da gidajen porta cabin suna da kayan asibiti kayan magani kayan feshin maganin tsoro kayan hana kwalara da sauransu daga an ce ya faru kawai daga closest center inda ya fi kusa wannan center ta fi kusa da wannan gari shikenan za a instigating din su kawai su shiga action cikin kwana biyu sai ka je ka tadda gwanin sha'awa mutane dai sun bar inda suke amma inda cikin mutunci cikin abin nan an ajiye su a cikin wurin da za su jira kafin ruwa ya wuce amma akwai kuɗin ta kwana na kiyaye muhalli da ake kira ecological plan hmm. wanda ake warewa a kasafi wanda ake ba wa gwamnatin jihohi domin a ɗauki matakan kare muhalli da zaizayar hmm. ƙasa da sauransu shin me ke sa waɗannan kudaden da ake kashe amma ana zargin gwamnatin jihohi ba su katabus wajen ganin kare muhalli daga irin waɗannan ibtila'i. Eh to gaskiya shi ma rashin doka ne hmm. doka da ta kafa nema kamar yana da gaya maka ita ta ba da dama a fa sema a jihohi so da haka ai kamata a ce duk abin da aka samu a nema an same shi a state emergency management agency kai ya kamata ka fara mutanen ka magani kafin ka jira gwamnati tarayya ta zo ecological fund wani kudi ne da ake yanka daga cikin kudaden kowa da kowa najeriya ana ajiye shi a cikin wannan kudin sai ake iba ma nema wani kaso mai dama ana ba a lokacin da kamar da suna da kudi sun yi headquarter sun yi sayi helicopter sai jihohi ba zan manta ba lokacin gona oji uzo kalu shi ya kai kara kotu ya ce san bai yadda ba ya kawai za a rika kwasan hada kudin ana tara ma nema a ciro na jihohi da lokal government ana hukumai a basu kotu ta yadda to da haka cikin kudin da ake ba nema yanzu kashi wajen 47 ko wani abu cirewa ake a ba jihohi da local government directly amma saboda yanayin eh. shi ne nake gina saboda yanayin da ake basu watakila wata wata ake cira ana basu hmm. yana zuwa ne da sauran kudin albashi da sauran watakila su wanta aikin gwamnati ba dole bane kowace jiha ce ta ware nata ko ta ba sai ma din da directly hmm. sauran da ya rage an ba cire ne wa ecological fund daga hmm. office din sakataren gwamnati ake ake ake sarrafa shi in kallo akwai rigima da aka yi lokacin jonathan da jami'ai jam'iyyar suka ba su kuɗi aka ciro kuɗi aka ba iya wannan gononi na abun nan gonar ta zo na sai ya rufa yana karne tashi ce an ba da wani kuɗi lokacin wancan tsohon gwamnati suwana da suwana aka ba mu ma yanzu a bamu namu kaga babu wani tsari da za a sarrafa kuɗin nan an kauce za a tara shi ne kawai wani mutum ɗaya ne zai ce ga abin da za a yi da shi bari mu bude layin tafa gare ku masu kallo da saurare domin ku bugo ku tofa albarkacin bakin ku kan me al'amuran da muke tattauna akai idan an bugo a nesa nesa da akwatin radio da talabijin a yi kalamai masu ma'ana waɗanda za su ci gaba da zaman lafiyan ƙasa to bari mu je ga masu kallo da sauraron mu hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga yanayi yake kira wala ta wani barka da aiki kai da babanka na ashirin na kiran sa daga galadima to malam ashirin daga galadima muna tare ka bismillah ji da ake tattauna muna fata wanda Allah ya masu an ba da nan da wanda suka rasa dukiyoyin su Allah ya mayar musu da alheri amin amin amin nasuma amin nasuma eh, wanda kuma aka ɗora ma alhakin tallafa ma jama'an nan Allah da ka tallafa masu abin da aka ba su rika kaiwa hannun su ba a ba su ba su su ne ba su ba da mm-hmm, gaskiya ne fatan za ka kashi haya. to malam ashiru daga galadi ma muna godiya kwarai da gaske Tabar mu je ga mai kira na gaba hello wa alaikum salam ya sunan malamin kuma daga nake kira to ya sunan malamin daga gwagwalara to mala hamisu muna tare bismillah wannan ambaliyar ruwa da take faruwa dai ubangiji Allah ya mana magani amin amin kuma hukumomi su sa ido su rika taimaka ma al'umma waɗanda abin ya shafa hmm, to amin da suna Allah ya samu to madalla muna godiya kwarai da gaske da nuna wato jin kai hello hello ya suna malamin kuma da gina yake kira eh kabiru mai biro yan daɗi wa ma kabiru mai biro yan daɗi to malam kabiru daga jihar kano eh daga jihar kano da ke kira to da kano to muna tare da malam kabiru bismillah yawo to tambayar alai samun ne ne yake tunanin wannan batu da ake kamar na manyan baki ai wannan daga jirgin ruwa ne in ka duba mm. jirgin ruwa ai talakawa ne a cikinsa mm. don su jona madamzan kano ne ya sa ko kai tsaye kuke yin yanzu eh kai tsaye muke yanzu kai tsaye muke yi Yau to ai jirgin ruwa in ka lura ai talakawa ne a ciki mm. ya sa za ka ga ba a damu da yi ba ana burar da shi ana yauran su kuma amma abin da yake ba mu ma mamaki kamar kana mm. za mu kamar me yasa ne yau manyan baki din sai zan da abu da da rasuwar ɗan ƙasashen waje misali zamu ga ko bature ko wani abu abu safaro da yauran da rukun ta ko taru guda ɗaya in ya ɓace an gano cikin ƙaramin lokaci amma mu a kame mutane daban-daban sai ga sanyi da maganar ko in za a dakile wani hari sai mu ga an fito a kawun a labaran sanar cewa za a kai me kawo haka na gode to muna godiya kwarai da gaske da bayyana wannan ra'ayi na kamalan kabiru daga kanan dabo hello hello hello hello da suna malamin yau ka kashe sautin akwatin rediyon ka ko talabijin eh muna tare kai sunan malamin eh? mun ce a ringa kashe sautin akwatin radio da talabijin da zara an kira waya hello hello hello yawa barka da ya sunan malamin kuma daga na ke kira na ne anguwa daga nan saitek to daga nan saitek a nan abuja muna tare kai mai anguwa bismillah Yeah, thank you. alama layi mai unguwa ya samu tangarda hello salamu alaikum wa alaikum salam ya suna mu kuma daga na ke kira ana samun sani kana magana sa'adu dan bazari daga alaska. to sa'adu dan bazari daga alaska muna tare ka bismillah ba ina ma babban mako barka da zuwa da fatan Allah mai da shi da lafiya To ko shawara da zan dan ba hukumomi musamman irin wannan ibtila'i da ke faruwa a abubuwan ke faruwa yanzu hmm. ya kamata babban ya ya kamata a ce an shirya abu kafin a ce abu ya faru hmm. mu kamar irin najeriya muna da wani abu za a ga an yi eh, kamar gwamnati za ta sai abu to amma shugabannin da gwamnati za ta ba su rike abin amana nan ne matsalar da ke hmm. maimako a rika kula da abin nan eh, kamar yadda ya kamata sai ka ga abin an bashi ai ya zo ya lalace mu kuma talakoki da ban fahimci abu da zage zage mu ce hukuma na gwamnati na sayo abu tana bata eh, yana wulakan da sauransu hmm. akwai wani bambanta a kauyen mu a can local government mu akwai wani shi ma aikin shi kenan irin kwanan-kwanan nan hmm. mu kashe wuta gobala hmm. sai ana screening na ma'aikata sai ya ce a mai na neman sai ya ce a ah, wani ya ba ku zuwa aiki sai ce wani ah, ranka da ai ba ma fatan aikinmu hmm. ko kuma kuna fatan aikinmu ne sai ce to kuna son aikin mu yanzu yanzu yanzu ne sai ce a ah, ranka ne ba mu sai ce ah, a malam ba mu ba mu fata ba mu fata hmm. to wani abun kuma ka lokacin da za ka gidi da wannan motocin wasu sun yi faci ba a gyara ba a abin da ya kamata a ce irin wannan kamar yadda babban bakon nan ya faɗa a sai abu ba a tara ba ne hmm. yanzu kamar lema ko kashe gobara in za ci kada dari ma ba a da su ba ba laifi ba ne hmm. Hmm. saboda shi eh, shekarar nan ashirin da ya faɗa aikin shi aikin su na rana ɗaya ya sha wacce shekara eh, eh, ashirin da a zaune muna ba gwamnati shara da ala duk abin da ya shafi irin wannan musamman gobara irin irin wannan da saya ta aji amma kuma in an siya wa'anda ke kula da su su ma a rika kula da su akai akai a kullum a sa wani kwamiti wani zai rika kula da wannan duk bayan kuma ta shida to muna godiya kwarai da gaske eh. a rika binciken wannan abin da fatan ubangiji Allah ka bamu zaman lafiya Allah ya da ba bako gida lafiya to muna godiya kwarai da gaske lokacin da aka dibarwa shirin ya kawo jiki a ah, sanata Ibrahim Hassan daga jira jira'ayin jama'a me zaka ce to alhamdulillah duk abin da suka faɗa abu ne da muke tattaunawa cewa duk abin da duk kuɗin da za ka kashe wurin ɗaukan matakin kare rayukan mutane ba asara ba ne kuma kamar yadda nake faɗa ai ba wanda yake fatan ranar da amfani da wannan abin zai zo amma dai a saya ajiye din ran da za a amfanin nasu zai zo a amfani da shi a ce ciran mutane a kare mutuncinsu da abin nan to eh, kaga ya shi. duk wani kudin da aka ce ko da so ɗaya za yi amfani da shi a shekara goma a list dai ana da wannan matakin kuma duk inda za ka yi a aka ce maka wato ma'aikata ce ta emergency haka abin yake a kashe kuɗi a yi ta atisaye a yi ta gwaje-gwaje a yi ta waye a yi ta waye don ko ta kwana kamar sojoji ne ba wanda yake fatan ya shiga yaki amma yaga ana ta kashe kuɗi akan tsaro ana training a kai su ingila a kai su menene domin ran amfanin su in ya zo ya zama akwai akwai shirin da ake da shi wannan shi kamu karshen shirin namu da na ina dalili na wannan rana inda muka tattauna kan yadda ambaliyar ruwa ta jefa al'ummomi cikin kunci tare da sanata ibrahim hassan hadija mataimakin shugaban kwamitin lura da muhalli na majalisar dattijai ta kasa. to a madadin babban bakon namu da ya samu damar shiga cikin wannan shirin muna godiya kwarai da gaske da ka samu shigowa shirin mu na ina dalili ni ma ina godiya da ga to sai kuma sauran jami'an da suka taimaka don ganin shirin ya nasara sani amalo da charity kuntuwa sai mr francis da kari ni sami sani da na shirya na gabatar nake cewa sadu alheri na dalili